Jama'a assalamu alaikum. Gwamna Murtala Nyako na jihar Adamawa ya ce gazawar hukumomin Najeriya ne ba wai ta makwabtanta ba har 'yan Boko Haram suke abubuwan da suke yi. Za ka je ka ce Boko Haram tana da motoci talatin da bakwai sun kama hanya suna tafiya za su je su kona wani wuri. Kwan ba a yi musu ba su je inda za su je su kona. Sannan eh, wani ya ce mana wai sun zo daga wani boda wani boda Gwamna yana magana ne yayin da hukumomin Najeriya ke zargin makwabtanta da ba da mafaka ga 'yan Boko Haram ɗin. Gwamna Abdulaziz Yari na jihar Zamfara shi ma ya ce da walakin ganin yadda 'yan Boko Haram ɗin suke cin karin so ba babbaka a yanke arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu in ka duba a ce wata 'yan kungiya da ake kira Boko Haram ta shigo cikin bas ɗin sojoji ta kona jiragen saman soja ta halaka sojoji ta kori sojoji a'a tunanin ka fa zai canza to kaga za ka samu ayatan ba gwamna na zamfara ya ce ko dai akwai sakaci ko kuma irin daurin gindin da kungiyar take samu ya shiga wasu manyan sassan da ba a bayyana ba jam'iyyar pdp ta koka da ganin cewar ya zuwa yanzu kujeru hudu rak ta samu a zaben kananan hukumomi a jihar nasarawa ya za ka ce a jihar nasarawa ga yadda pdp take da yawar gaske kowa fitowa yake daga jam'iyyar apc yana dawo jam'iyyar pdp ka ce mu kawai ƙananan hukumomi guda hudu muka ci sannan mu yi farin ciki jami'in na pdp ya ce ana nema ne a tada hankali ta hanyar kwace musu kujeru